الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير منوت رمضان شكرا تبوتيا da dari hudu da arba'in da hudu biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya da shekara dubu biyu da ashirin da uku miladiya yau insha Allah za mu yi majalisi na ashirin kuma muna cikin suratul an'ami jiya mun tsaya aya ta ɗari da arba'in yau kuma insha Allah za mu tashi akan aya ta ɗari da arba'in da ɗaya inda ubangiji ta lake cewa wa huwa allazi ansha'a jannatin ma'rushat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين Ubangiji ta ce wa huwa lazi an shira a jannati Allah shi ne ya halitti gonakai ma'arushatin waɗanda amfanin gonan suke shimfuɗe wa gaira marushatin da wanda ba sa shimfuɗe Allah ta'ala shi ne lambu ya yi gona wanda za ka samu wasu daga cikin tsirran gonan a shimfuɗe suke a ƙasa wato yaɗo suke yi kamar wato kankana za ka ga yaɗo take sai irin su wake yaɗo suke da makamantansu wa ghaira ma'rushatin akwai kuma da a tsaye suke ba a shimfiɗe suke ba wato bishiya suke tafi su yaya kamar irin su lemo su ayaba su goba su dibino da sauransu wannan hala Allah shi halitti bishiyan dabinai jam'in nakala wato dibino da yawa wa zar'a shi halitti tsirrai irin su gero masara dawa da dawaki da sauransu mukhtalifan ukuluhu wanda ‘ya'yan itatuwan suke bambanta ne ɗan itace in ka duba za ga ka daban da na wato ainihin dan uwansa wannan kwaya wannan dan itace wannan dogo wannan dan kaje wa zaituna kuma Allah ta ne halitti bishiyoyin zaitun waɗanda suke da ‘ya'ya kuma ake tatsan mai a ‘ya'yansu war rumman da kuma rumman wanda shi ma kalan ɗan itace ne mutashabihan wanda suke kamanceceniya a wajen ganye wa gaira mutashabihin kuma ba su kamanceceniya a wajen ɗanɗano wani ɗan itace ka sa bakin ka sai ka ji ɗanɗanonsa daban ne wannan ma wata aya ce ta ubangiji subhanahu wataala a dukkan su dai ruwan sama ne yake tsirar da su amma na yin ka taba ka ji daban wannan zaki wannan daɗi wannan gauri wannan gashi nan dai wani ka kasa kwatanta ma ya yake kuma duka baki yana son sa Allah ta ce kulo samari kuci daga 'ya'yan itatuwan nan arziki ne na Allah ya ba ku ku ci kar ku haɗanta wa kanku iza asmara idan yayi dan itace wa atu haqqahu yawma hasadihi ku ba da haƙƙin ranar da za a girbe shine zakkan wannan amfanin gonan wala tusrifu kar ku ci almabozaranci innahu la yuhibbul ta ubangiji ta'ala baya son almabozaranci anan Allah ta'ala yana gaya mana ne wasu bangarori na ni'ima da ya mana shine na abin da ya shafi gona kai. na 'ya'yan itatuwa wanda ake cin suke da daɗi kuma suke da amfani a jikin ɗan adam domin ya yi tatuwan natural ne su ba ma sarrafa su ba canja musu ɗabi'ansu ba su suka fi amfani a jikin ɗan adam ko ubangiji ta la yana gaya mana mu duba man yadda suka kasance kala kala Allah ne ya halitte su shi yake tsirar da su zaka ga wasu yazo suke kawai sai su yi ta yin yaya ana ta cirewa kuma ana ci wasu kuma zaka samu bishiya suke yi idan sun yi bishiyan yaya sai a dinga hawa bishiyan ana ana fitarwa ko kuma a dinga tsinka daga tsaye duka wannan Allah ta'ala ne ko kowane ɗan itace ce irin kalan bishiyansa ko irin kalan yatsunsa kala kala idan ka je gonakai wato ani za ka gansu abun mamaki musamman ka je gonakai na lambu wayanda suka ɗauki abun sana'a ne nan ɓangaren kaga kaza ne inabi ne nan kankana nan lemo nan ayaba nan mangoro mangoro ma kala kala nan ainihin dabino nan kaza ko ina duk kuma wanda ka tantana shi sai ka ji daɗinsa kuma za a gan su kala a kala kowanne da irin kalansa kuma duk wannan an yi shi don dan adam ne shi yasa Allah ta lace ku ci ku ci kawai in ya dan itace ga dibino dibino nau'insa kala kala ne kowanne kuma da irin wato sa? akwai tamru akwai balahu akwai zahawu akwai kusuru akwai sukkar akwai janib akwai jam'u akwai ajwa ga sunan kala kala kowanne daban-daban haka Allah ta'ala yake tsirar da su kuma in ka je gonakin su zaka ga bishiyoyin da yayan kai ka dauki mangoro ma kala nawa ne yanzu ka sani suna da yawa duk wannan fa Allah ya shi saboda dan adam domin ya mora domin ya ci shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya ce ku ci za ku ga ganyen yayi kama amma dan itacen kuma wato sa daban-daban idan ka ci sai ka gode wa Allah ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da maka wannan ni'ima wanda ba za ka iya wa kanka ita ba su ba ce ba su ake ba Allah ta'ala ne yake nunar da su yake nan sai a ci kuma a ji daɗin su wayannan ni'imomin Ubangiji ta'ala ya zayyana mana su domin mu gode masa mu kara gane cewa lalle muna da gata a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. sannan ya ce wa atu haqqahu yawma hasadihi ku ba da haƙƙinsa a ranan wato ainihin girbansa shi ne ku ba da zakkansa zahirin ayan kenan ku ba da zakka idan suka nuna wasu malamai suka ce a ba da sadaka ne ba zakka ba wanda ya zo wucewa wani biki ne zai samu ana tsinta don wayannan itatuwan da aka faɗa duk ba galibi a kansu to da haka kuma ayan kuma ta tsaba a makka ne don sura ce makiya zakka kuma an wajabta ta bayan an yi hijira a shekara ta biyu shi sa wasu malamin suka ce sadaka ake nufi sawa'un ɗan itacen ne ko kuma hatsin ne wa zar'a ka shi kamar gero masara dawa da sauransu da shinkafa da wake ku ba da ainihin zakarsa shi akwai zakka a kansa wasu malamai suka ce duk wanda ya zo kocewa a wajen ka ba shi dan wani abu haka ma ta yassara kana tsinkan itacen ko ne ya zo cewa sai ka je ka masa shikenan ka dan damka masa fesi haka ce shine abin da ake nufi da hakkin zani amma kar ka zo ka kwashe gonan gaba daya ko yayin itatuwan gaba daya ka ba wa kowa ba suka ce saboda ayar makiya ce zakka kuma ta asuba a lokacin da ake madina wasu malayan suka ce ayan nan za ta waje ta. wato wata sadaka ne wanda ba a faɗi ga gurgudun abin da za a bayar ba kai ka ci ba kamar kawai a farko al'amari haka aka ta to sai daga baya kuma sai ayoyin ce suka shafe ta wasu malayan suka ce ba shafewa ba sai suka yi bayanin ta hadisai da suke bayanin ko ne abu ga abin da za a bayar manzala ta sama ta fi kuma abin nan zai tafi ma duna kamtaki a sukin sadaka duk abin da bai kai a suki biyar ba bai da sadaka shine sa'i ɗari uku ko ne a suki ɗaya sa'i sai sa'i ɗari uku buhu shida ya ka gane a sai abubuwan da ake aunawa su ake cewa zakka wanda suna iya karɓan ajiya kuma na rike su a matsayin abinci wasu malamai suka ce bayani aka yi sannan ga hadisin bukhari manzon sama ce fi ma sakati sama'ul ushru wa fi ma sukat fi nafi nusul ushri wa fi ma sakati sama'u wal uyunu aw kana athariyan al ushru wa ma sukat fi nafi nusul ushri duk abin sama ta shayar gonan ka idan ruwan sama ne ya shayar maka ba kai ka shayar da hannunka ba Ko za ka kasa goma ne ka ba da kashi daya shine zakka haka nan idan idanuwa ruwa ne a gonanka sai dinga bubbugowa baka sha wahala ba na shayarwa nan ma za ka kasa goma ne ka ba da kashi daya ko kuma ya zama sha da kwabe shine ruwa ya janye sai kai shuka wannan sanin ya girmar da shukanka har yayi to shi ma za ka kasa goma ka ba da kashi daya manzala ta sace idan kai ka share da kanka ka zo kana yayyafa ruwa a gonan za ka ba da rabin kashi ɗaya cikin goma ne ma'ana za ka kasa a ashirin nan ka ba da kashi ɗaya to su malamai suka ce nan hadisan da makamantansu su suka shafe wa haka haƙahu yau mahasabi ku ba da haƙƙin sa ranar da za a girbe shi wasu ma suka ce a ƙarin bayani aka yi za can ba a faɗi dalla dalla ga yadda za a bayar ba amma hadisan nan sai suka faɗi ga yadda za a bayar saboda haka wannan shine abin da wato ibn jarir ya tabar yarin da kuma ita ce fatawa Abdullahi bin Abbas cewa wannan ayan ba ta wajabta aikin ba ta wajabta zakka yanda zakka take a yanzu ba ta dai ce a bada sadaka ne ko ya zama na wajibi daga baya kuma wa'annan hadisan suka yi bayanin ga irin zakkan da za a bayar amma ba wata zakka ce irin ta yanzu wanda ake yi ba domin ayan ta sauka wato ainihin a garin Makka ne ita kuma zakka an fallanta ta lokacin da aka yi hijira aka kuma wato ainihin garin madina a shekara a shekara ta biyu a shekara ta biyu to wannan shine shine bayanin wa ato haqa huyo ma hasadi sanan daga cikin abin da ayan ta kunsa ya nuna cewa yaushe ne ne zakka take wajaba tana wajaba ne idan amfanin gonan ya nuna idan ya kai girbi kenan ko da bai kai ka girbe shi ba amma in an kyale shi ko an ɗauke ruwa zai kai labari ya riga ya yi kwari da shi kenan zakata waje ba a kansa da lokacin ya waje ba amma idan lokacin da amfanin gonar ka bai kwari ba sai ka girbe bai kuma nuna gaba ɗaya ba sai ka girbe ko kuma ka tsinta ka je ka ci ko ka siyar wannan babu zakka a kansa misali yanzu kama a ce masara ba ana ba ba ba ana tsallowa a gonar katifa ba lokacin da take ruwa ruwa ko kuma a sai da ita wannan babu zakka a kai saboda wata riga ta yi kwari ba ba ta kai yau hasadi ba ranar da za a girbe ba amma da ta yi kwari ta yi ta kuma ruwa dai za ta kare ta bushewa ba haka to idan ka cire sai ka ba da zaka, amma lokacin da take irin ruwa ruwan nan haka wanda ba ta kai ba ta yi kwari ba to nan idan ka cire ko ka zo ka ci a gidanka ba ya cikin lissafin zaka, ko cirewa ma kai ka wa yan mata masu sai da masu sai da mata da fifiya ba za ka ba da zakarsa ba a sai idan ya yi kwari yadda ke nan inda za a suke shi za a iya aunawa a ga kwano nawa ne za a yi gane kwano nawa ne ko buhu nawa ne domin a gane ciki da wato ainihin zakka amma yanzu tana ruwa ruwan nan idan ka zo kana ta ɓata ita ai a karanta ake ko inda dinga ainihin ruwa ne kawai zai dinga fita to yace za ka auna ta har ka gane kwano nawa za ka cire wa zakka wannan shine saboda haka zakka tana wajaba a lokacin da amfanin ya nuna wato wanda saura kaɗan a girbe ko kuma an girbe ma sannan zakka ta ce wajaba to wasu daga cikin musulmi suna sakaci wajen cire zakka suna sakaci kwarai da gaske wajen cire zakka da zakkan amfanin gona da zakkan shanu da zakkan kuɗi duk ana sakacin su amma sai dai abin da aka cikire wa zakkan shine amfanin gona gashi kuma shine zakar sa take da tsada da kasa goma ka bada kashi ɗaya buhu ɗari buhu goma amma galibi manoma za ka ga suna cire zakka sai dai wasu kan ba sa cirewa zakkan da ta fi wahala kuma ita ce zakkan shanu mutum kirga talatin ya bada ɗaya arba'in ɗaya za ga wata da shanu sun fi ɗari biyu kuma tun da yake bai taɓa cire zakka ba zai iya cire saniya kwaya ɗaya ba da ya fi sabi ba wanda tana don ya kai guda goma zai cire ko guda ashirin ai sai ga kawai ya rage garken sa ne ya sa galibi masu kiwon shanu da tumaki suna buƙatar nasiha wajen cire zakka mai bi masa kuma sai kuɗi kuɗi kuma ƙananan 'yan kasuwa suna cire zakka amma manya-manya illa man rahim Allah wanda Allah ya rahama galibi in kuɗin suka yawa ba cika cirewa ba sa manya manya masu 'yan ƴan kaɗan ne kake ji suna cire zaka masu ko duriya ba ka ji da ya lissafa ga zai cire miliyon ashirin da biyar a ce zakan biliyan ɗaya ba ko miliyon hamsin yana da biliyon biyu zai cire miliyon hamsin ko biliyon kuɗi da shi zai cire miliyon ɗari kai miliyon ɗari sai dinga lissafi za ta gina masa wani gida ko kuma wasu harkoki da zai da sunanta zai samu kuɗi to sai kaga cire zakat ta gagara wani kuma sai ce ya cire zai dan raba miliyon biyar alhalin zakat ta kai miliyon ɗari sai raba miliyon biyar kawai dubu ashirin dubu talatin dubu hamsin kaga ba za ka gane ba duka wayannan wai suna yi wa Allah wayo ne Allah yana gani wasu kaya ko ta bai san ma iya adadin dukiyarsa ba wanda tun da yake bai taɓa lissa ba nawa yake da shi wa bane sana'a cire zakka kuma ya yi kuɗi kuɗi kuɗi da suna cirewa kuma ta a sani don talakawa ne za a bawa Talakawa da su sani in ana ba su ba a da zai hana su sani za ka da suke faruwan ana iya sani a garuruwan da suke amma gana gari talakawa ba su san kada cire zaka ba kuma ka yi kuɗi da duk kasa an ji ka in Najeriya ana jin ka kuɗi amma yan garin kuma ba san kana cire zaka ba a ba ka cirewa ne don kana cirewa za su sani ko shakka babu yan wasu garin ma ya kamata su sani ba ma yan garin ku ba to kaga mutane mu kira ta tara wa kansa wahala ne kawai da azabar Allah ubangiji ta dace wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يهمى عليها في نار جهنم وتقوى بها جباههم وجنوبهم وزهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تبتزون waɗanda suke ajiye kuɗaɗensu a banki ko a inda suke ajiyewa ba za a cire musu zakka sai musu albishir da azaba mai raɗaɗi ranar alkiyama ranar da za a narka dukiyar a dinga musu lalas a goshinsu da gefe jikinsu da bayansu a dinga cewa ku tantani abin da kuka ajiye ba ku fitar wa zakka ba kuma rashin cire zakkan shi yake ana su kwanciyar hankali a duniya eh baka tsarkake dukiyanka ba sai a dukiya za ta yi albarka ba za ta yi ba shi zai sa Allah ya ta jarraban ka da masifu da abubuwa daban-daban da rashin bacci da ciwon zuciya saboda mai saboda baka ba da haƙƙin Allah a cikin dukiyanka ba baka ba da haƙƙin talakawa a cikin dukiyanka ba wasu kuma wayo suke yi sai su kan cire kan sai su sa a account wanda suke dinga kawo musu riba duk wajen account shikenan riba na ta faruwa ana ta samun riba in an ta wata wata masallaci da zan kaɗan ya bar? ana taimakon islamiyya taimakon kaza kafin shekara wannan zakan ta haifar masa da riba wanda ya kai adadin wanda zakka shikenan wai a hankali wai shi yayi wa Allah wayo Allah ba masa wayo za ka bar ka bar ba kai ka ba wa kanka ba kuma ran da Allah zai tambaye ka ba za ka kai labari ba Allah tun a duniya Allah zai nuna maka amma idan kana cire haƙƙin Allah wallahi za ka samu kwanciyar hankali a cikin arzikinka kana cire zakkan nan layin da Allah ta'ala ya ce wallahi za ka ci ka sha hani'an mari'an kana mai cikin daɗi ba ka tunanin cewa akwai haƙƙin wani a cikin dukiyarka ka san cewa haƙƙinka ne naka na kanka abin ya kamata ka cire ka cire ka cire ka tsarkake dukiyarka daga kowace irin kyauta amma kaɗan ne wayanda suke iyawa to duk wanda bai ba dai zuciya zuciyar za ta zama masa bala'i za mata lalas da ita na alkiyama kuna zo a hadisi za mai da ita maciji macijin a naɗa masa a wuya ya dinga saransa yana saransa a cikinsa da yana cewa ana maluka wa ana kanzuka shine dukiyanka shine tsakanka wanda baka cire wa zakka ba macijin yana ta saransa ranar alkiyama zuciya ba ta ba ta amfani ba kenan dukiya ba ta yi albarka ba kuma wasu suna zaton wai in sun fidda zakan dukiyarsu za ta kare ne kaga wannan yi wa Allah mummunan zato ne ya Allah zai ce ka bayar kuma ya karar maka da dukiyarka. sannan manzala kuma ya ce ma na kasa malum bi sadaka dukiya ba ta tawaya saboda sadaka sai ma dai ta karo domin akwai mala'ika ma min yomi yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilani يقول أحدهما اللهم آت ممسكا خلفا ويقول الآخر اللهم آت ممسكا تلفا babu wata rana da gari zai wace a ce ubangiji ya fati malaiku guda biyu suna saukowa daga sama suna addu'a irin na cewa ya Allah duk wanda yake ba da dukiyansa fi sabilillahi yake cire zakka yake sadaka yake taimakon addini ka bashi mamayi duk abin da ya bar Allah ka dawo ko masa da shi ninki bariki sai yanku ya cewa Allah duk bai rikewa baya bayarwa Allah ka halakar masa da dukiyansa ko dai ta kare ko Allah ya kwashe mata albarka duk halakar ne kaga a cikin kai faduwa kai to amma shi idan shi yake ga mutum ai za ta kare za ta kaza wani yana cirewa ne don kar a cikin ba a cirewa kai. amma ya kare ta to yau kiyan Allah nawa ya bayar wata kwata kan kwaya nawa ya ci ba a yi wa Allah ta'ala wayo Ko da haka idan baka fitar ba ka sani kuma akwai ran da za a cire amma lalas ne za a yi maka don ta'ala ta wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin kada ku yi barna Allah ba son masu barna wasu malamai sun fassara wannan da almabozaranci amma almabozaranci kala biyu wasu ka ce ka ka wuce gona da shi an ce ka ci ba ka sha ka ci ka sha haka ce to kar kai almabozaranci a ci da sha ne ka wuce gona da shi wasu ma haka suka ce a abin da ake nufi wajen bayar wanne din ma kar kai almabozaranci wai kar ka bayar gaba ɗaya har abun hannunka ya ƙare wasu suka fassara wannan da Shi shine ka bari yadda ba za ka rage wa iyalinka ba ko kaɗan ka yi noman amma kowa ya zo ka ba wannan ka ba nan. ka je ka girbe gona ka dawo emtin a gidanka suka ce wannan zaranci ne ina iyalinka kuma mai kamar musu wa kalbu sadaqati ma kana ala zahri dina yin sadaka in ka bar ka dan rage daga ba ka zo kana nadama don ubangiji ta ala cikin suratul isa ya ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila ka wala tabsutha kullal basti da maluman masu mahsura kada ka rike hannunka haka ya zama baka bayarwa kada yi haka kawai a wuyanka kenan baka miƙawa kar ka zama marwaci kenan sannan kuma kada ka dinga miƙa hannun gaba ɗaya ka ba da duk abin da ka mallaka to idan ka zama marowaci mutane za su dinga zargin ka suna zagin ka ne marowaci ajin marowaci to za a ga ana zagin ka yi. komin arzikin ka ko ne ya zo yana kai kama don kaucewa kuma abin nan zagin ka to shine sai ka fata da maluman kenan in kana rowa jama'an ka su zage ka da dangin ka da abokanin mu'amalan ka Kar ka zama marowaci. sannan kar ka bayar ga baje kuma sai ka zauna bi kana bi da dama ka zo abin da kyanun ka gaba ɗaya ka bayar kenan bayan mutane sun tafi ka gama riba musu kai kuma abinci gidanka ya kare ko an zo da wata bukata a gidanka baka da koko sai kai na dama ya yasa sa maka bayar ni ya sa maka bayar kaga ita Allah ta lake son ka zama mai saka saki wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtaru wa kana baina zalika qawama sura furqan sune wadanda in suna ciyar da dukiyansu ba ka sa komro fata kuma an mabuzaranci suna daidai wa dida tsakakaki kada daga baya ka zo kana wato ainihin nadama ibn jarir sabari yace wannan ayan ta sauka dangane da shanin sabit bin qais bin shammas wato ya je ya tsare bishiyoyin dibinonsa ya je ya cire dibino na gonansa ne yana da gona na dibinai ya je ya dinga cire nono ya cire wannan dibino ya cire wannan sai ya ce to ni babu wanda zai zo mini yau ba ke na ba shi dibinon nan duk wanda ya zo sai na ba shi rabu mutane suka yi ta zuwa kasan miskinai yanzu ka aka ce wani yana riba kuɗi a gidan ai ba kai za ka gayyaci mutane ba wayan ka kasawan su za su zo ne su za su je su gayyata maka mutane kana riba amfanin gona kana riba abinci ai ba kai za ka to bai ka fara ba ka ce ana riba abinci a gidan wani ana riba kaza ana riba kuɗi kawai sai suka dinga zuwa shi kuma ya ce duk wanda ya zo sai a bashi wannan ya zo a bashi wannan ya zo a bashi kafin zuwa yamma sai zama babu ko kaɗan ya gama rufe ayan itatuwan gaba ɗaya ba abun baro gidansa ba abun baro iyalinsa to sai wannan ayan ta sauka wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin kai tarko ta gona da iri wajen kyauta Allah ba ya son ta gona da iri zaka dawo kana da dama dan imani ka ba irin da Abubakar bane balla ta ka baraka ki damuwa ka ba dai daidai wa daida as-suddi yace manar ayan la tudu amwalakum fa ta'udu fuqara kar ku da dukiyanku gaba daya ku zauna miskini kaga akwai rashin da bara cikin wannan ko kai ta barwa kai ta barwa har ya zama kai ba kuma baka da shi to in ka shiga talauci kuma tunanin duniyan nan ba wanda ba za ka yi sai ka zo kana jin haushin wasu ma ba ne yana gani na cikin tsari da take cikin nan bai taimake ni ba wani yana kuma za ka samu shi ko tina kama bai yi ba Allah bai sa ya tina kama ma kuma bai san ma baka da shi ba ila yana tsammanin kai ma ci ne ma tunda har kana bayarwa sai ka zo kana ta jin haushin yan uwanka kana ta jin haushin abokanin zamanka cewa wai ba su taimake ka ba ai ba su ma tuna da kai ba kila ko sun tuna da kai dai kuma suna ma tsammanin akwai ne to baka sai ka zo kai ta nadama kai ta nadama a kan rage dai eh, wa khairu sadaqati ma kana ala bahri tajina sai yan sadaka shine wanda ya zama a bisa bayan wadaka in ka bayar ka rage kaga ka bari kana murna kuma gashi kana cinye gidan kuma kana murna kaga wannan ba za ka yi na nadaman sadakan da kai ba amma ka zo ka yi kyauta ko sadakan da za ka dawo daga baya kana ta nadama ka dawo miskini ka zo kuma kai ma kana nema kuma a taimake ka a ta ka yi wannan kada ka yi wannan wasu malamai suka ce ayan tana hana barna ne wajen ci wato wajen ci kawai da an ce a ci amfanin gonan na ci yan itatuwa a ci abinci tana ta ci wala sulfu kina tana da alaka da wakulu wakulu ne ne ba wakulu ko sharabu ayar mun nake nema kulu min samarihi idza asmara kulu min samarihi idza asmara ku ci daga yan itatuwa in yayi yan itatuwa to sai kuma aka zo a can karshe ayan tana da alaka da wannan wato kalmomin karshen wala tusrifu inna wala yuhibbul ku ci ku ci ayan itatuwa amma kar ku yi barna kar ka take cikin ka kauce gona da iri kar ka koshi ko abinci ne in ka koshi kauce gona da iri to ya zama ya zama barna don a ƙarshe cuta zai zame maka cuta zai mai maka suka ce wannan yana da alaƙa da cinka ne ba da kyautan ka ba kenan ko amma ba rakan ka bar mana in ka ba fi billahi la da ka samu Yas bin Muawiya yake ma wasta bihi amrallahi fa huwa sarakun duk abin da ka ƙetare umarnin Allah a cikinsa to barna kai idan ka bayar ka wuce gona da iri ka yi barna ka zauna ba ka da shi iyalinka ba ka da shi yaranka suna kuka da yunwa kai kuma ka yi kyautawa ya saka ka gane za ka cutar da wani idan kuma ka je ka siyar da dukiyanka wajen saba wa Allah ta'ala ka yi barna nan ma inda Allah ta'ala bai umarce ka ba ka ka saba umarnin Allah to da haka ibn jarir tabari sai ya ɗauki wannan fassara kenan ma'anansa karka hana sun sun ce ma'anansa karka hana sadaka idan ka hana ka saba wa ubangijin ka subhanahu wata'ala shi ne karka yi barna kenan Allah ya koya maka baka bayar din ba shi ma barna ne wuce gona da iri ne ma'ana ka ki sadaka da Allah ta'ala ya umurce ka to wannan yana nuna cewa in dai fi sabilillahi ka bayar tsakani da Allah ba za a zarge ka ba amma kuma kai ne in ba imani mai karfi ke da shi ba za ka zo kana zargar kanka lokacin da za a tafi yakin tabuka sai na bakar bai ba da dukiyarsa gaba ɗaya wani ya bayar duka da ta ya karba ko bai karba ba inda haramun ne bai zai karba ba inda almabozaranci ne bai zai karba ba ka ke nan daidai ne haka ne to amma ya danganta da halin mutum idan mutumin wanda in ya bayar daga ba zai zo ya shiga damuwa ka zalla kara karba ya ce a dan ba da wani bangare na dukiya domin malayan fito suka ce idan mutum ya rantsa ya bakance ya ce in ne abu kaza na ba da dukiya na gaba ɗaya ya a ce zuwa kasa uku ka ba da kashi ɗaya mun bar maka kashi biyu kar ka je kai dama. ka zo ka sha wahala ka dinga jin haushi alhalin kai ne kuma ka ba ka sa kanka shi yasa Malik bin Kawu bin Malik lokacin da aka sa musu takunkumi ba su je yakin Tabuka ba kwana hasan sai ba musu magana Ayon alkurani suka sauka suka wanke su ai ka aka ja kamar arbishir ya zo wajen Manzala Allah sama ya ce ya rasulullah saboda jin da'in an yafi min laifina duk dukiya ta gaba ɗayan ta na ba fi sabilillahi manzo Allah sama mai yake masa ce an alaika ba mali dai wani bangare na dukiyanka ka ba duka to kaga shi ba irin Abubakar bane kenan ko to zaka tsaya ka ce rike wani bangare ya bada wani bangare shi ta in kai alwashi dukiyanka gaba daya sai mu zo mu lissafa mu kasa uku sai mu ɗan shi ɗaya mu ba fakire mu ci wancan kuma ka je a yi ta fama saboda ta daga baya ka zo kana ta jin haushin Allah alhalin kai ne ka jawa kanka ko kana ta jin haushin Wai da ka bawa ga wasu suna ta walwala a cikin dukiyarka, zuciyarka kuma ka zo kana ta shan wahala to musulunci yana lallaba mutane sai ya ce ka bada kashi ta a cikin wato kashi uku saboda haka kenan ku ci ku sha kada ku yi barna wasu malamin kamar yadda na faɗa sun ce wannan ayan tana magana akan rashin barnan ci da sha ne kai da kanka ne in za ka ci ka ci zaranci ba yadda ba saboda ayan arab da take cewa wa kudu wa sharabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ku ci ku sha kar ku yi barna kada ku wuce gona da iri ka zo ka dafa abinci a gidanka ana ta zubarwa ana ba masu ci to me sa ba almajirai ma da za a bawa ka dafa daidai man yadda za ku iya ci amma in wasu za su ci za ka bayar fita bila in ka dafa yawa za ka ba makwabta za ka ba almajirai ko za ka yi baki wannan daidai ne ba a garanti a cikinsa amma a zo kawai yara su ci su ji gwalgwala a zubar can nan a zubar gwala a zubar nan to gaskiya kana almabazaranci almabazaranci ko yana kawo lauci ma malamai suka ce yana kawo lauci. saboda haka kai daidai wato ainihin gurgudu hadisi ya tabbata daga manzala sallama hadisin bukhari taliqan bai haƙi da dayali cikin musnadinsa sun kashi marfuki yana cewa kulu washrabu walbisu wa tasaddaqu fi ghairi israfin wala makhyala ku ci ku sha ku sa tufafi yadda kuke so kuma ku yi sadaka amma banda almabozaranci kuma banda takama ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka sa tufafi mai kyau amma doka guda biyu dokan farko karka yi almubozaranci ka zo dan wadatan ka bai wuce dan miliyan ɗaya ba kuma kana sa rigan dubu ɗari da hamsin dubu ɗari uku ga nan ka ji wa kanka gwargwadon wadatan ka gwargwadon yadda za ka sa riga gwargwadon yadda kuma za ka ci wato ainihin abincinka ta wadata ka yi daidai gwargwado kar ka wuce gona da iri sannan kuma kada ka zo ka sa tukurin ko ka zo kana takama kana ta nuna mutane isa ka ga rigan ta ba za ka girman kai kenan ko abincin da kake ci ya sa ka girman kai kana ta kukkushe abincin gidajen talakawa wai kai kai ne mai cin da kyau Sai da wannan kuma galibin su Allah yana jaraban su a karshe da yawa za a ga mai kudi wanda ke rena mutane yana nuna isa shi mai kudi ne a ƙarshe kuma sai Allah zai jarabe shi abubuwan su kare ya zo kuma ya shiga wato ainihin damu kuma saboda haka ubangiji subhanahu wataala yana hana mu takama da kuma wato ainihin almubozaranci wayannan ni'imomi ne Allah ya mana ci su muna masu godiya wa Allah ta'ala muna masu bauta wa ubangiji subhanahu wataala domin ya kara mana sa sai Allah ta'ala ya ce ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقناكم رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين بنجلي تعالى ومن الأنعام حمولة والله تعالى يا أهل التامك تدبر بالنعمة mun ci dabbobin nema su ne mai su ne wato abin nan rakumi saniya tijiya da akuya tumaki da awaki Allah ya halitta muku hamulatan masu ɗaukan kaya kamar raƙuma kenan ko ana su kuma ana tsora musu kaya haka nan shanu su ma ana tsora musu kaya kan hausu wani lokacin su ne hamula masu ɗauka ɗaukan kaya wa farshen kuma Allah ya halitta muku farshen wanda suke shimfiɗe a ƙasa wato ba su da tudu su ne kuma da awaki su kuma ba a tsora musu kaya ba a kuma hawansu amma dai ana shan nononsu, su kuma sannan ana cin naman su Allah ta ce kulu mimma razaqakumullah ku ci daga abin da Allah ya azurta ku da shi kada ku haramta wa kanku dabbobin ni'ima Allah riga halatta su naman rakuni naman saniya naman tumaki naman awaki ku ci daga cikin arzikin da Allah ya muku kamar yadda Allah ya ce wa ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum da kwanda kuka imani ku ci daga data da abu mai tsarki mai daɗi wanda Allah ya halatta muku wala tattabi'u khutuwati shaytan ta ku bi hanyoyin shaytan ku je kuna haramta wa kanku abin da Allah bai haramta muku ba innahu lakum aduwwun mubin lalle shaytan makiyin ku ne mai bayyanar da adawa ina son ya kace ya baro ku ne Allah ta'ala ce mun halitta muku daga dabbobin ni'ima hamula wato masu daukan kaya su ne ainihin wato abin nan rakuma da shanu to amma daga wasu daban wanda ba dabbobin ni'iman ba ma akwai hamulan shine akwai abin nan dawakai akwai alfadari akwai jaki wal khayla wal bigala wal hadira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun Allah halitta mana dawakai ya halitta mana alfadari da jakuna domin a hau a hau ayi ado saboda kana iya hawan su su to kuma sai Allah ta'ala yake halitti kuma yake zai halitti abun da ma ba ku sani ba sai daga baya a sani kamar jiragen sama kuma jiragen ruwa da motoci da kaya da mutane wannan duk ni'imomi ne na Allah ta'ala wanda ya wajaba ka gode masa a kansu sannan alfarshu muka ce shine alghanam kuma ki da awaki Allah ya halitte su kuma an ba a hawan su ba a tsora musu kaya saboda ba su da karfi amma kuma ana cin naman su ana shan nonon su an ambace su farshen saboda suna kasa kasa don asalin alfarshi da alfash ne shine wato fani shimfiɗa a cikin suratul ghafir Allah ta'ala ya ce Allahu allazi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun Allah ta'ala shine ya halitta muku dabbobin ni'ima don ku hau daga cikin su kuma ku ci naman su saboda haka ana hawa ana cin naman su Sai ba duka ne ake hawan ba amma cin naman su kuma gaba ɗaya ana cin naman su Allah ta lafiya ku ci daga arzikin Allah shine yayin itatuwan nan da aka faɗa a can ba. rumman zaitun mangoro ayaba abarba inabi tufa a sunan kala kala Allah ta lafiya ku ci ku more kaga abu ne mai daɗi kuma Allah ya halatta mana ka dama ka noma a gonar ka ma ka ta ci ka tsinka ka dawo gidanka ko ka je ka saya da kuɗin ka Allah bai haramta ba kul ma harrama Allah allati akhraja li ibadihi wa tayyibat Allah ya halatta mana sannan haka nan az shine wato ainihin amfanin gona kaman ka ce jero dawa masara shinkafa maiwa wake kuma kala kala wake kawai ya kai kala nawa sa bakwai ne kowane kala ɗaya kuma kalansa guda biyu nau'i bakwai kowane nau'i ɗaya nau'i kala biyu ne yake da shi kaga goma ta sha hudu kenan wace ne kala kala daban-daban to an halarta mana mu ci ga gida ga gujiya ga abubuwa daban-daban wanda zaka ci irin su doya irin su rogo da sauransu duka wannan fa an yi ne don dan adam fa don ya ci ya mori sai sa ubangiji ta ala ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah shi ne ya ta muku abin da ke bayan ƙasa gaba ɗaya bayan wannan kuma ga dabbobi da aka kai wanda za ku yanka kuti. Sani ya da ranta ka zo ka kama ka kwantar da ita ka sa wuka ka yanka ta jini ya zuba ba har ta yi sani ka ce mata ranta domin ka dasa naman ta ka ci ko ka jifa ka ci ko ka soya ka ci kuma baka yi laifi a wajen Allah ba Allah ne ya halatta maka yi ce kai haka na ɗan awaki haka kaji ga sunan da ransu suna ihu ana yanka su suna ihu ana yankawa suna kuka amma kuma ya halatta kuma don haka dama aka yi hasan yake kenan Allah ya maka gata yayin itatuwa da dabbobi da tsuntsaye duka an halatta maka ka ka sha ka more saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya yi mana wannan gatan ne domin mu gode masa sai ki to amma kar mu bi hanyoyin shaitan Daga biyanya shi dan wajen halaltawa da haramtawa Allah ya halalta maka abu kai kuma kake haramun shine abin da mutane jahiliya suke yi sai a ware wannan dabban a ce haramun ce ba za a ci ba waccar ma haramun ce ba za a ci ba kuma babu aya ba hadisi ba aya ba hadisi a kai saboda haka baka cewa halal sai in Allah ya halatta ba haramun sai in Allah ya haramta to yanzu abun da yake na halal ne sai suka haramta wa kansu Allah yake ta magana a kai Kun jiya muke fassara ayoyi akan wannan abu ana cewa sun yi wa Allah karya sun yi wa Allah karya sun kirkiri karya sun danganta Allah Allah bai haramta wasu zo sun haramta a ci arzikin Allah to ina ga wanda kuma ya haramta halal abin da ya halatta haramun abin da yake haramun kai kuma ka zo ka ce a ci ka san wannan ya fi muni ba haramun ne kai kuma ka ce halal ne alhalin Allah Allah ya haramta to ka fi kowa hadari kuma dukkan wanda zai halatta ya haramta ba tare da hujja ba to ya shiga cikin wannan hadari kuma yayi wa Allah ta'ala ƙarya ne shi subhanahu wa ta'ala ita kar ku bi hanyoyin shaitan domin idan kun bi kuna kirkiran ƙarya ne ku danganta wa Allah haka nan dukkan abubuwa na sabon Allah bin hanyar shaitan ne ita shirka da kafirci munafurci da da da da, da nisantan abinda Allah ta'ala yake son a yi da yin abinda Allah ya haranta dukkanin wannan hanyoyin shaitan ne cikin suratul fatir Allah ta'ala ce inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwa innama yad'u hisbahu li yakunu min ashabiz jahim lalle shaitan makiyin ku ne ku je shi a matsayin makiyi domin yana kiran jama'a ne don su zama yan wuta in ka biyo shaitan to zai kai ka baro ka ne zaka zama dan wuta yana nema abokanin mutuwa ne ibn al-qayyim a cikin zadul ma'ad yace amruhu bi ittikhadhihi aduwan tanbihun ala istibrak alwasf fi muharabati wa mujahadati da Allah ya ce ka riƙi shi a matsayin abokin ba, yana faɗakar da kai ne a tanadin makami na yaƙi shaitan domin kada shaitan ya je ya rijaye ka sai zai halarta maka ko ya haramta maka a cikin suratul araf Allah ta'ala ce ya bani adama la yaqtinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al Jannat, yanzu an anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima Allah ta'ala ce ya ku yan adam ƴaƴan annabi Adam kada fashe ɗaya fitine ku kamar yadda ya fidda iyayenku daga aljanna shidan shi ya fidda baban mu annabi Adam daga aljanna ya fidda maman mu Hawwa daga aljanna Allah ka saka baki da ya wuce wannan ba don shi dan ya fidda su daga aljanna ba da yanzu haka muna cikin aljanna gaba ɗaya a aljanna za a haife mu ba ruwanka da shi zafi a nefa nefa ta wannan ta ta ba ta kawo cikin azumi a kaya yayi tsada a babu abinci ko ka kalli wannan talaka wannan mai kuɗi kawai kowa yana aljanna yana morewa amma shaitan ne mana hassada ya mana wannan bakin cikin sai je ruɗi babanmu annabi adamu ya sa ya tsiyar ita ke haifita daga aljanna to yanzu wannan shine kuma zaka zo ka ce zaka bi shi kuma Allah ta'ala ya ce maka ka ne baya son ka duk mai sabawa Allah ya yake bi to shine Allah ta ce kada shaitan ya fitine ku ba kamar yadda ya fidda babban ku daga aljanna yana cire musu tufafin su don yi bayyana da al'auran su da suka ce in ta ce gaba da tufafin su ya fita Allah mana ka da shedan idan baka mai da hankali ba shedan ne zai kai kai baroka mai shirka shedan ne mai kafirci shedan mai munafurci shedan mai bid'a shedan mai cin haramun shedan mai fasikanci shedan duk abin da kake yi na sabon Allah shedan ne yake rudi ka to Allah yana maka shi ka shi ka bi hanyar shaitan ka bi hanyar Allah subhanahu wataala da hanyar manzonin Allah sai Allah ta'ala ce ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين بجد سبحانه وتعالى ينا منا بيان دب دب النئمة دا الله تعالى حالة منا يتي ثمانية أزواج واتو نوئي بدا تقوز wato ainihin dabbobi na ni'ima wanda za ka ci kuma halal ne ka ci namansu min abdani sunaini daga tumaki akwai guda biyu akwai tinkiya akwai me akwai akuya akwai alkharuf akwai annaja abuna afuwan. daga tumaki guda biyu akwai tinkiya akwai rago ko ne min abdani sunaini abdanu shine tinkiya da rago so da haka akwai tinkiya akwai rago in ka ce abzanu shine sunan tinkiya kuma shine sunan rago amma in kana son ka ware alkharuf shine rago ko alkafshu sannan ita kuma ainihin tinkiya kuma annaja annaja kaga an samu guda biyu kenan wa min al-ma'dis nayn daga awaki kuma akwai guda biyu akwai akuya akwai dan akuya ko kace akwai taure in kaga dama ko busuru duk da cewa ba kowane dan akuya ne suru ba to kaga kenan akwai wato ainihin abun nan namiji akwai na na mace namiji ana ce ma mace ana ce mata ma'is suka ce almazu kuma ci da waki duk sun hadu da haka na mace sai a ce ma'is akuya kenan akwai na nufin cikiya da tauri ai abin akuya da tauri duka ke ce musu alma'as in kana son ka ware akuya kake so ka ce ma'is idan kuma tawakkali kake so sai kace taisun to su ma kaga guda biyu kenan in ka da zama nawa ya zama hudu Allah ta lace kul ka ya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam a zakaraini harrama wai mazaje biyun ne aka haramta taure da rabon ne aka haramta hamid unsayeni ko kuma mata guda biyun aka haramta wato shine ya da akuya wanne ne aka haramta a cikin su fada amma shtamalat alaihi arhamul unsayin ko abunda wato mahaifan su matan guda biyu ne aka haramta wato shine abinda tinkiya take dauke da shi a cikin ta nada da kuma abinda akuya take dauke da shi a cikin ta nada domin sun ce ai duk abin da ke cikin cikin su din ma an haramtawa wato ainihin mazaje mata sai dai mazaje ne za su ci wane ne aka haramta a ciki mazajen aka haramta ko kuma matayin ko kuma ɗan da ke cikin matayen aka haramta wa ya haramta Allah ta lati nabbi'uni da ilmi kuma ne labari da ilimi ma'ana da hujja in kuntum sadiqina inda da kuke a ina aka haramta ko kawai dalili haka su suka haramta wa kansu suka ware wasu dabbobi suka ce haramun wannan namiji da ka haramta shi in saboda kasancewarsa namiji sai ka haramta shi in haka ne duk mazan gaba ɗaya ka haramta mana in kuma mace ne ka haramta saboda kasancewanta mace tinkiya ne ko akuya to ka haramta duka tumaki gaba ɗaya ko awaki gaba ɗaya wanda yasa za ka ware wannan kace ka haramta shi shi na cikin saboda yana cikin cikin mahaifiyarsa ne ka haramta shi in haka ne duk dabbar da ta zo ciki kace haramun ne mana ba ka faɗi haka ba sai ce to na biyo ne da ilimi ku bani labari da ilimi in kuntum sadiki ne ina da tsoke kaga wannan shine kalubale kenan ko idan mutum dama ci faɗi yayi bai da hujja in kace bani la ba ni bayani na ilimi to daga nan ya rude kawai kamar kul hatu burhanakum kuntum sadi domin ilimi shine hujja to kawo dalilan ku idan kun kasance wato ainihin masu gaskiya in kuna kan gaskiya to anan ne ake kure ta bidiya mutum zai ta surutu ta surutu in ka kawo dalili to daga nan kuma an kama mai kama zage-zage da hayaniya Allah ta'ala ya ce wa min al-ibli wa min al-baqar daga cikin raƙuma kuma akwai nau'i biyu shi ne mace da namiji kenan shi namiji a ce masa ba'ir mace kuma a ce mata naka ita ke taguwa saboda haka kaga kenan al ibilu ya shafi taguwa da kuma raƙumi gaba daya saboda haka mace da namiji sune al'ibil shi yasa al'ibil ismu jinsi ne na kuma kawai ba la wahida lahu min lafzihi ba da guda ɗaya daga lafazin sai ka ce ba'irun ko na katun saboda haka in kana son namiji ba'irun in mace ne kuma ka ce wato na katun shine al'ibil ana cewa ta'abbala rajulu kai kuma masu yawa kenan ta'abbala wa min al-baqari daga cikin shanu ma akwai guda biyu akwai na namiji akwai na mace muna da sa muna da saniya shi ma wannan idan kana son na mace ne to sai ka ƙara tawon ka ce bakaratun amma ka ce albakaru ya mu jinsin ne shanu kawai maza da mata in ka ce bakaratun saniya ɗaya mace idan kuma namiji kake nema sai ka ce saurun shine sa wato namiji kenan ko bujumi to kaga nan ma an samu nau'i biyu in ka da na raƙuma nau'i biyu da wannan na shanu nau'i biyu sai zama ne sai zama hudu in ka da wancan hudun ya zama takwas samaniya ta azwaji nau'o'i guda takwas aka wato ainihin halatta shi ma sani ana cewa tabbas karar rajulu idan mu sai tara shanu ya tara shanu kul ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wa a zakarai ne harrama to mazaje ne ya haramta ragumi da sa aka haramta abid unsayni ko kuma mata ne aka haramta taguwa da saniya wanne ne aka haramta a ciki wa ya haramta kuma amma shtamalat alaihi arhamul unsayin ko kuma abinda mahaifan matan guda biyu suka tattaro shi aka haramta wato da ke cikin cikin taguwa da kuma dan cikin cikin saniya su ne aka haramta am kuntum shuhada ko dai wai kuna nan ne iz wasakumullahu bihaza lokacin da Allah ya muku wasiti da wannan ma'ana kun ji gaban Allah ne muku wasiti yace ya haramta wa'annan abubuwan a ina kuka samu haramcin su ku kawo dalili ku kawo hujja sun kirkiri ya kun danganta wa Allah shi yasa Allah ta dace faman azzamu wane ne ya fi zalunci min manistara ala Allah kadiban fiye da wanda ya kirkiri ya danganta wa Allah wato babu azzalumi kamar mutumin da wato yayi kariya makaryaci shine azzalumi saboda wanda ya Allah ta kala kariya shine babban azzalumi yudillan nasa bi ghairi ilmi wato ya kirkiri ƙarya danganta wa Allah don ya bace mutane ba tare da ilimi ba shine ba tare da ba tare da hujja ba din da ka an ce maka ilimi to yana tare da hujja kenan duk abin da ba hujja ba ba cewa ilimi wadda awi lam takum alaiha bayyinatun abna'uha iyawu duk abin da aka faɗa duk da wanda za a yi babu hujja ta ƴaƴan ta ƴaƴan shegu ne ba su da uba wanda aka ilimi ne tafi da dalili suna tabar da mutane ba tare da ilimi ba saboda sun ce kirkiya sun ce Allah ya ce Allah bai ce ba Allah ta ce inna Allah la yahdi al-qawm al-zalimin lalle ubangiji ta'ala baya shiryar da mutane waɗanda suke azzalumai wanda suka zaba wa kansu zalunci da kafurci Allah ta'ala sai jale su wanda ya nemi shiriya Allah ta'ala ke shiryar da shi ma'anan wayannan ayoyin a ina kuka samu haramcin wasu nau'o'i na dabbobi wanda Allah ta'ala ya halaka wa bayinsa A ina kuka same su saboda kasancewansu mazaje ne aka haramta su idan kun ce eh to duk mazajen dabbobin nan ku haramta ku haramta raƙumi ku haramta sa ku haramta rago ku haramta taure ko kuma saboda kasancewansu mata ne aka haramta su in kuma kasancewansu mata ne duk matan dabbobin nan ku haramta su ku haramta taguwa ku haramta saniya ku haramta inkiya ku haramta akuya kada ba su haramta gaba ɗaya ba wani ɓangare suka ɗauka ko kuma saboda kasancewarsu suna cikin mahaifan iyayensu ba sai ku haramta duk wani ɗan tayi duk wani cikin dabba sai ku haramta ko da ta haihu ba za a ci namanta ba ko ba ku yi haka ba wani daban kuka ware to me yasa za ku haramta wasu ba ku halatta wasu a ina kuka samu wato ainihin wannan ilimin shi ne ubangiji ta ala ke kalubalantar su ma'ana dai idan ka haramta abin da Allah bai haramta ba ba ka da hujja in ka halatta abin da Allah ya haramta ba ka da dalili kuma idan za a zo a kalubalance ka ba abin da ka iya faɗa sai dai ka kama faɗa sai dai ka kama faɗa to haka al'adan take duk wanda ya gina addinin sa ba tare da hujja ba to za ka samu duk lokacin da aka nemi hujja yana shiga tashi hankali ya kama faɗa amma akan dalili ne za ka ji ya kawo dalili ya kawo hujja Allah ta ce kullu ajidu a jidu fi ma uhiya إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم Ubangiji ta lati kulka gaya musu ya Rasulallah sallallahu Alaihi wasallam, la a ji fi ma ohiya ilaiya muharrama, ba na samu cikin abin da aka yi mini wahayi wani abu da aka haramta, ala ta a bisa mai ci ya ta'amuhu da zai ci na wata dabba wanda take haramun ni ban samu ba illa an ya kuna mai tatan dabban ta kasance mushe ne mushe kam haramun ne au daman masruhan ko kuma jini ya zama jini wanda yake kwaranya ba jini wanda yake makale a jikin nama ba wanda gashi nan an yanka dabba ko an huta ta jini yana zuba wannan jinin haramun ne mutum ya sha shi, ko ya daskarar da shi ya jifa ya ci wannan kan lalle na same shi aulama khinzirin ko kuma naman alhanzir naman alade shi ma haramun ne akwai shi a cikin alkur'ani fa innahu sun, Allah ta ce wannan dukkaninsa haramun ne ma'ana na najasa ne mushe na najasa ne jini na najasa ne naman alade najasa ne ko kayan kama shi mushe ne ko kayan kashi aw fiskan uhilla li ghairi lahi ko kuma ya zama fasikanci ne wato yankan fasikanci aka masa an ambaci sunan wani Allah aka yanka kama ambaci sunan gunki lata ko uzza ko manata a yanka ko ambaci sunan jesus a yanka wannan kan haramun ne domin ya zama ne ya zama mushi amma ne turra ghaira bagin to wanda ya shiga hali na lalura ghaira bagin dama ba neman mushin yake yi ba wala adin ko ba dan ta'adda bane ba wai yana ya tafi wani wuri na wurin ta'addanci bane fa inna rabbaka ghafurur rahim ubangijinka mai gafara ne mai jin kai ya halatta masa ya ci mushe wato in ka shiga halin lalura ya halatta ka ci mushe din amma in kaga zaka halaka kuma baka da wani abinci ba shi ba amma ka zama dama ba neman haramun ci take ba wala adin ko ba ta ta'adda ne kai ba wasu ka ce ba za ka wuce gona da iri ba za ka ci dan daidai gurgudo wanda zai dan rike maka karfin ka amma ba za ka taƙi cikinka da mushe saboda ka samu dama ba yawa duk abin da ya karu a saman da ɗan daidai gwargwado wanda zai ɗan tafiyar maka da wato haramun ka kici so da ka ɗan sama sama za ka ciki nan bangiji ta ala ya haramta mushe mushe shine ma mata har an abin da ya mutu a kan kansa ba yankawa aka yi ba ko kuma aka yanka shi ba ta hanyar shari'a ba ko a ambaci sunan wani a yanka ba Allah ba ko a zo a yanka ta iya kafin ma ka je wajen makogoron da jijiyoyin kariya riga ka kashe dabba to wannan ana ce masa mushe domin ya saba wa shari'a wannan baya halatta amma akwai mushe guda biyu wanda shari'a ta halatta su kamar yadda ya zo a hadisin ibnu mata hadisi ingantacce manzalar ma ce ohillan lana mai tsakani alhutu wal jirat an halatta mana mushe guda biyu shine mai shine kifi kifi ba ruwanka da yankawa sai ka fito da shi daga ruwa yana motsi ka daddaka shi kawai ba ruwanka kaga mushe ne ya halatta to haka duk sauran nama ruwa ma in dai ba mutum din ruwa ba ba alhazir din ruwa ba shine wanda aka yi sabani a kansa sannan halatta maka cin fara shi ma ka kama ka je ka gasa kawai ko da karensa ka san yadda za ka yi dai shi kenan ka ci abincin ka ci shi kawai gashi mushe ne kuma ya halatta duk da cewa malikiya sun ci an yanka ba wajen su sai an yanka fara sai dai yanka wanda ya za ya yanka ho mo yara su rike maka kenan a kawo ka to suka ce za a yanka amma ba yanka wai shine kai bismillah ka karya faran kawai shi ka karya ta shi kenan to amma na hadisi ya nuna ai ba sai an yanka ba au daman masuhan haka nan jini mai kuranya haramun ne bai halatta wato ainihin a ci ba ka karar da shi ya zama kaman wani hanta ka je ka ainihin jifa shi ko ka sha shi duk wannan haramun ne kazanta ne kuma na jika ne ma kuma ne sai jima'i jini na jika ne saboda haka baya wato halatta sai dai wanda yake tamfare a jikin nama bayan an yanka irin wanda a wanke a wanke amma sai kaga ruwan jaja jaja muna ji a jefa a cikin kawai Aisha take muna jefa nama mu dinga ganin jini yana haurowa yana tafasa amma bara mu damu ba saboda ba haramta wannan ba don an ce zaman masfuhan tun aka ce masfuhan mai kuranya wannan ya kai iya ga ayan suratul ma'ida da take cewa hurriman alaikumul maitatu wa damu wa lamul khinziri saboda haka an haramta muku mushe wa damu da jini jinin anan ya zo mutlakan amma a wannan ra'ayin da muke fassara ya zo mu muqayyadan sai jini mai kuranya wanda wanda ba karka je kai ta wa jikin nama wai sai ka ruwan nan sai ya zama kare ka sai ka ka jefa naman ka a'a ko da kan jini jini ka yanka wanda yake jikin nama wannan ba matsala bane sannan hadisi ya ce jiki guda biyu kamar yadda zuwa a hadisin ibnu majah ya ce uhillan lana maitatani wa zamani. فأما الميتتان الهوت والجراد وأما الدمان الكبد والطحان an halatta mana mushe biyu mun faɗe su ko kifi da da fara sannan an halatta kuma jini guda biyu shine mai shine hanta da sefa hanta da sefa haka wanda za a gansu kamar jini jini ne amma kuma an halatta su don a daskare suke haka suka zo kuma sunan su daban da jini sannan haranta cin naman alhanzir da aka ce naman alade ba wai sai naman kawai ba don galibi naman ake ci kenan har da kitsin ma an haramta har da kashin an haramta har da jijiyoyin an haramta har da kan da kafafuwan da fatar duka gaba ɗaya an haramta ya halatta kake ba dukkanin alhazir gaba ɗayansa da ka haramun ne domin Allah ta'ala ce fa innahu rijsun kazanta ne najasa ne haramun ne kuma haramun ne a ci wato ainihin wato ainihin najasa to kaga wannan shi yake nuna mushe na jasa ne wato duk abin da ya mutu na dabba na jasa ne amma dan nan idan ya shi baya zama na jasa dan wasu sun ce mai tasul adili al anbiya idan kisan haka ne ziya ya fada wai mataccen mutum in ba ba in ba annabi bane na jasa ne sai malamai kuma masa rage suka ce ba haka wani dan manzo Allah ta suma yace, al-mu'minu la yanjus mumini ba ya zama najasa ko mutuwa ya gawa ta ba najasa ba ne in ka taba ba sai kawon kyanun hannunka ba ba za ta yi ka taba najasa ba kuma har a mazawa malikiyan ma haka suka faɗa Abu Sali ya ce wa arjahul aqwali bi sahara fi maitatil insani hatta al-kafara Abin da ya zance mafi inganci mataccen mutum mai tsarki ne ba najasa ba ne har kafurai ma sai kafur ya zama ya mutu in ka taba haka ba za ka taba najasa ba Allah ce ina wani shirku najisun din ai najasa ne ta ma'ana ba wai ya taba jikinsa shi kenan da sai zama ba a hannu da wanda ba musulunci ba kuma ya halatta kai hannu da shi ba sai ka wanke hannunka ba ko alwala kai zaka tafi masallaci so ni makwacin kai fito ya mika maka hannu ka mika masa ka je kai sallan ka haka ba sai ka wanke hannunka makwacin ka wanda ba musulmi ba ba za a ce ka taba najasa ba don najasa ta kama ana ne ba najasa ce ta wato ainihin zahiri ba sai dai akwai najasa a hannun naka wayannan dabbobin su ne aka haramta kuma sai wanda aka ambaci sunan wani abu daban ba Allah ba aka yanka domin shi ma hukuncin sa ne da irin kare cikin kyanwa gaba ɗayan su haramun ne cin su suna da fiƙa kuma suna karmace wasu ƴan dabbobi ƴan uwansu suna kama su haka nan kullu zai mai ilabin mina tsairi tsuntsayen da suke da aka yi farauto wasu tsuntsaye kuma haramu ne irin su shirwa irin su shaho irin su jikiya da sauransu to kuma ba a cin naman su sannan haramu ne kuma cin naman jaki jakin gida ala ala ran an ta farfasa wato naman jaki ana ana jefa naman jakin gida a nan ana jefa naman doki a nan manzo kuma ya sabe shele shele cewa cin naman jakin gida haramun ne aka dinga tuka da tukanin kawai ana ta turewa nama na zubewa da romon haramun ne a ci amma kuma doki kuma yake a bashi a ci wannan shi yake nuna ya halatta wato ainihin a ci doki to duk wa'annan abubuwan haramun ne sai dai idan ka shiga wani hali wanda in baka ci ba za ka mutu wato yunwa zai kashe ka to wannan ya halatta ka ci wato ainihin wannan nama in saboda lalura za mu tsaya nan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka